inda muke karatu littafin mu na bulughul marami min adillatil ahkam na shehu mal al-hafiz ibn hajar al-asqalani idan ana biye da karatu muna cikin kitabul jihadi a kitabul jihadi yau za mu tashi kan hadisi na dubu ɗaya da ɗari biyu da tamanin da biyu kamun haka nan wasu tamboyi da aka rubuto ina jin sai a yi hakuri mu basu saboda kila karatu zai biya kansu wasu dai suna da alaƙa da karatu amma kuma da ni duba cewa karatu zai biyo kansu sai a ɗan yi har zuwa lokacin wasu kuma ba su da alaƙa da karatun shi yasa kila wasu ma musamman an amsa game da su wani kuma dai tambayar ga ta nan wani na tambaya game da cin dukiyar gwamnati wai haka ka tambaya sannan wani na tambaya game da ciwon da aka yi takalmi annabi sun yi sun yi kowa wannan tambayan ta maimaitu ko wannan tambaya kai ko ana wa ɗan shi a sallama ko ko iya sallama ana amsawa ajin kun ji duk tambayoyin wannan tambaya yake yi game da sunan ramla wai suna na na kwarai sunan ramla a samu mace ramla eh suna ne na kwarai ai sunan ummu habiba kenan ko matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya abu sufyan yawa ina jin kila bai kare tarihi tarihi ba wannan yana neman addu'a ne ga 'yan uwa musulmi Allah shi biya masa bukatocin na alkhairi wannan wai yana tambaya game da hukuncin foliyo kaga duk waɗanda tambayoyin duk ba su abin nan ba wannan kuma ɗan wani tambihi na ya yi game da kila wani karin magana da na ambata cewa mazo haji buƙatar mazo haji sallah sai ce ba haka aka cewa ba cewa aka yi buƙatar mazo haji ganin manzo haka aka cewa kuma sahihiyar riwaya cewa ta yi wa ta yi ce an yi tangam mai zuwa haji ya gamu da annabi ya ce amma ba a ce ya zuwa bukatar mazo haji sallah ba sallah ba to wannan lau khaira eh, mm. ina jin duk wata boyin da suka kunsa kenan yasa zan kaɗan hankuri da wasu abubuwa idan ana tunawa da karatuttukan mu muna bayani kan arkanul jihad da shurudul jihad da adabul jihadi mun gabatar da shurudul jihadi karatun da ya gabata na wancan sati na sama satin da ya gabata wancan satin da ya wuce a ambaci wasu daga cikin arkanul jihadi wanda muka ce daga cikin arkanul jihadi niyya salihah sannan abin da ka bi masa kuma ya kasance akwai shugaba imani abu na gaba ya kasance a yi tanadin abin yaki wa'idu lahum mastafatun min quwwatin wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwa Allahi wa aduwakum wannan shine guda uku niyya saliha samun imani sannan samun al'udda tanadi in sun ka kammala to shikenan ana iya jihadi amma wajen udda su zamu mu bin bibiya hadisansu za zo in Allah ya so da ciki muka ƙetare wannan sai mu fada cikin adabul jihadi na dubban da aka son soja ko mayaƙi ya zan ya kiyaye daga ciki ana son ya ɓoye asiri asirin zuwa yaƙi na kowane iri da inda za a je da adadin mayaƙa da waɗanda an kashe musu da irin da barbaru da aka yi shi soja ko mayaƙi ya ɓoye asirin abu na biyu ana son su riƙa wata alama wadda suke communication da ita ko ku wani yare wanda waɗanda za su yaƙa ba su jin wannan yaren wannan shine yana cikin adabu in yanzan suna karba a sarranku ko ta hanyar wayoyi suna iya rikodin ko suna iya wani abu to ba ku karko abu na gaba lokacin karfiya ana son shuru in ba na zikirin Allah ba wato ba a son kalmomin jahiliya irin wayo wayo mu Allah mun bani mun lalace to ba a son irin waɗannan kalamai ko ko irin ta ta alfasha ta arwanka da suka cewa da bahaushe ka cewa abu na hudu ana son a zaɓi wuri wanda ya dace lokacin da ya dace in za a kai hari to a zaɓi lokaci sannan a zaɓi wuri ta ina aka shiga za a kai musu hari wannan duk za mu gani cikin hadisi abu na gaba idan ba su taɓa sanin me musulunci ba a kira su zuwa ga musuluncin wannan matakin mu ambata shi idan suka karba ga matakin farko shikenan babu bukata zuwa wani abu daban idan ba su karba ba sai a zo mataki na biyu shine a aza musu jizya idan ba su karba ba sannan a zo mataki na karshe shine mataki na uku na yaƙarsu. abu na shidda kar a yi sata kar a yi zamba cikin dukiyar ganima abu na gaba kuma ba a kashe mata da ƙananan yara da tsofaffi da mallamai ko da mallaman suna don hasara ta ba a kashewa ko malami daraja gari ko kahiri abu na gaba ba a yaudara ka kulla sulhu daga babu ce ai cewa ɗaya mun kai ya baki take kar a yi haka nan in ka kulla ka kulla hazuci abu na gaba ba a kone makiya wato ba a ce a babbake su da wuta ko wani abu don fashe haushi kawai dai a kashe su abu na tara zuwa na goma ba a musula a kace wata iji a kwalkwale ijiya ko a kace hanci ko wani abu abu na gaba ana son farko da karshe da tsakiya a yi ta addu'a don wa man nasaru illa min indillahi duk dibabarun da kun ka ɗauka ba nan take ba ku dai Allah ka ba nasara Wadannan abubuwa guda goma cikin su hadisan da attafi za mu cin musu insha Allah abu na farko da mun ka ambata cikin waɗanga abubuwa shine ɓoye asiri karka kuskura ka ba da asirin ko da an kama ka ga ka ga hannunsu an baka gwali gwali to kakka faɗi asirin musulmi sai dai ka ɗauki cewa duk abin za su yi ma su kashe ko su ni amma karka tona musulmi asiri don ka ba su matakin cin nasara amma in baka waɗi ba da Allah kai ɗaya za kai ka kai ɗaya za ka shahada kai ɗaya za a sha hasara amma in ka faɗi to Allah kila in suka bi wannan kuma za a rasa kowa ko ku arasa musuluncin dungurungun ga hadisi وعن كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد غزوة ورى بغيرها نعم كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها هكذا wannan shi ya nuna mana cewa ba a tono asiri hatta da inda za'a babu inda ma aka halartar da jihadi yana cikin wuraren da an ka halartar da ayi ƙarya ko ƙarya kai babu laifi don ka shiga muyacin hali kafirai ko makiya sun kama ka to ko ƙarya kai mu ta kowane hali ta hanyar adadin ku na yawa ta hanyar inda su ƴan uwanka suke ta hanyar kaza duk wanda ka faɗi na dai kokarin ka cece su baka da laifi saboda haka manzo sallallahu alaihi wasallam ya kasance annan ya ji ka abu bin malik mun san hadisin hadisin zuwa yakin gazuwa ta tabuka ko wa ala salatatil ladina khulifu waɗannan guda uku nan. to ciki yace annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kana annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kasance ya za arada ghazwatan idan yana son ya zo wani yaki ko wani irina warra da ghairiha sai ya lungu bai tuwa kai tsaye warra zai tauriya ai mun san malaman luga sun san tauriya ko yawa ka yi magana mai harshen damu ka yi maganar da ba iya gane hakikan inda kaka yi konan konan duk suna ɗauka warra bi ghairiha bai tashi ya ce a za mu kai wuri kaza yaƙi sai dai a shirya za mu je yaƙi ko ya ce ta gabas ko ya ce ta gudu ko ya ce ta arewa ta gabas ɗin kuma inda ya ce ta gabas ta amma wane gari ba ayyanawa da sauran abubuwa don saboda ni saboda ka abin ya tafi amma ana iya ce masu sojoji su shirya tafiya tana ɗaukar tsawon tafiya sosai ko ko tana ɗaukar kwana kaza ko ko tana ɗaukar eh, shiri irin wani kaza ina za a ba a faɗi a dai shirya warra da ghairiha ka abu ne maliki yana bada abubuwan da kaddarorin da sun ka gitta mai yace duk da haka da annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba yaki ba sai ya tauriya amma cikin rashin sa'a ta gaggaz ta tabuka bai tauriyar ba balle ma in samu uzurin laɗewa ko aro baro ya fito yake ta kaza ta hiya kwana kaza na akwai wahala cikin tsananin zafi to haka dai yana nuna cewa dai ya yi sakaci kware da gaske har irin abin da ya same su ya same su amma abin da cikin karatun sai aka fahimci cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana tauriya karkashin wannan ya halatta duk abin da za ka na ɓoye asirin ku ku musulmi ka ɓoye hatta da ƙarya za ka ya halatta yi ƙarya mun sallah ce ana karya a wurare uku ko ana karya a wurin yaki ana karya tsaka wajen sulhu ko ka sulhanta wani da wani ko da bai aiko ka ba bai ce ka faɗi ba ka yi kalmomi masu daɗi ka ce shi ya ce ko ba haka ba kamar yadda namiji nawa matarsa ƙarya ko mace mijin mijinta ƙarya don sulhu ko ko don daɗin zama ko ba haka ba waɗannan da su sannan kuma waɗannan hadisi su ya haɗa sannan hadisin a Bukhari na Annabi Ibrahim alayhi salamu mun fahimci ana ƙarya don tsirar da wani ko ba haka ba ehin to kaga ana ƙarya a jihadi ba da asirranku ko da ka faɗa mawuyacin hali ballantana baka da matsala ko ba haka ba wannan da wannan suka sa cewa duk abin da zai kawo muku ɓoye asiri ana yi ne musamman irin yare wanda kuma da zamu kai irin yare irin wasu alamomi waɗanda ku kawai kuka gane kan ku wa ku wanda wani bai ganewa to duk waɗanda yana daga cikin tanadi wajen yaki muttafaqun alaihi wa an ma'aqalin to shi ku wannan shi abu na biyu kenan ko shine mi shine in za a kai yaki za ku yi tanadin wuri mai kyau wuri wanda ya dacewa gare ku mashiga mai daɗi mashigar da ba ku wahala in kun ci nasara alhamdulillah ko ba ku ci nasara ba akwai maguda akwai malaba kar ku yadda ku shiga inda in an ka samu matsala to shikenan ku kun shiga alaka kai tsaka mawuya ko a'a to dole ya zan kamun ku kai kaddara a ce mun kai yaki a koko mun kai hari idan ta ɓaci to dole a yi abin da aka ce irin mai mai ma'aikatan ne exist fire ko ehe wata ƴar karama karam hanyoyi waɗanda ko da wuta an tashi gobara eh illit bai hita ko ko ko babban hanyar da an kasan an yi tanadi ba ta yi to akwai ƴan kananan hanyoyi sai a irin na to maka shura ko to maka shura aka ce mai kowane wani wani kwaro na ah, ya ka ce mai to kurege aka ce mai ko yawwa irin kurege wanda in yayi gida sai hanyoyi shi hanyoyi shi hanyoyi da yawa ko ta ɓaci ko ba haka ba in kabbinan da hitataccen in kabbinan hitataccen bayan ya gama yin hanyoyin waɗanda hanyoyi na masu kullewa ana iya ganin su to sai ya zo ya tumaka shura shine ni ta tsakiya daidai kai ne ya zazahe ya zazahe ya zazahe amma ba ta kullewa bai hude ta saboda haka in ka tare can yayi can an tare yayi can an tare yayi can an tare to kofar sama bai bude ta ba ko ba haka ba yayi ya rasa sai shi shi kwancin kwana ya tuma ya buga da ya buga kul shikenan sai ya fita to zan wawa budda kurege shi ka wayo ko ba haka ba ya kamata in za a yi ka a ta gaba kake a mutu duk don ba manuha a mutu duka aka so ba ko ba haka ba manuha ta farko a yi nasara ko ba haka ba in ta gagara a yi shahada amma a yi nasara aka so to saboda haka in za a shiga dole a yi ko ta kan sannan a kula kuma da lokaci <clears throat> shi ne lokuta waɗanda suka hin maslaha gare ku la'alla kila in kun ka fara yanzu akwai matsala ko in kun ka fara da ƙarhe kaza akwai matsala ko ƙarhe kaza asirin zai turu za ku samu samun ɗauki ko ba haka ba to bari ku samu hamo musu cikin dare ko ba haka ba wanda kan da a kan da a kawo ɗauki kun gama aiki kuma kun yi wulilin wulilin ko kaga sai su kama cewa aljannuna ko ba haka babu wani aljani illa nadina manzo sallallahu alaihi wasallam ya yake yi wa an ma aqalin ya samu ko wanda ba na ta hakikin samir ba eh eh ya gaba wa an ma aqilin ibn numan ko ibn ko oke an ne yasa ko to alhamdulillah bi ya jaru. ga wani nuskha ibn a wurin to in ibnu na wurin sai a gyara dun aqalin bai da alaka da ibnu tabi'ina bai da alaka da an-nu'man ibnu muqarrin bai da alaka da shi illa akhadha anhu ya wato madadin naga wata nuskar da agaran tsohuwa ya sa ibnu to shi ma'aqal ba dan dan nu'man ba ma'aqal shine ibnu yasari ibnu yasarin at-tabi'i haka ce wa an ma'aqil مع wa بكسر القاف ويجوز فتحها مع قيل ابن يسار التابعي شيتشي أن النعمان ابن مقرن نعمان ابن مقرن نعمان ابن مقرن ina da cikin waɗanda ya kamata a ce an ka zo kitabul jihadi a ɗan ba da tarihinsu amma lokaci kan mu ita maudu'i amma yana cikin manyan-manyan sojojin da suka rawar gani kuma suka gwadi waibuwa ta yaki ƙwararre na a yaki washi wa Khalid bai taɓa jagoranci ba face an ci nasara washi wa Khalid ko ba haka ba Nu'man ibn Muqarrin yana cikin farko farkon musulunci yana cikin sun ta musulunta tun da farko farko hasali ma ba ka wuce shi cikin waɗansu ka musulunta bai wuce na 20 in kalli sahu kaga ashe tun farko ku ko ba haka ba dole suka shiga musulunci gababan su su goma sha biyu na gababan su cur ko ba haka ba yawa shi yasa aka cewa ahad akhun li ahada ashara kaukaba shi ya dan uwan tauraro goma sha ɗaya in ka da shi su goma sha biyu النعمان Ibn muqarran yana cikin mujabud da'a waɗanda in ya roka shi ke amsan mai sannan yana cikin waɗanda in ya jagoranci yaƙi an ci sannan yana daga cikin wanda kullum in ya tafi yaƙi sai ya bar wasiya don bai da niyya ya dawo ya rasu shekara ta ishirin da ɗaya bayan hijira a yaƙin da aka yi yaƙin da aka ce ma fatihul futuhi yaƙun yaƙuƙa fatihul kun san fatihul ba cin gari ba to fatihul futuhi wanda yake shina akwamandan yakin yakin da aka yi da fursawa iraniyawa da sauran duk waɗanda suka taron mu suka yi taron dangi yakin na hawi wanda yake gaskiya musulmi sun ci bani sosai kware a wannan yakin saboda ganin yakin ma lokacin nan ya roki Allah ya ce Allah ina roƙonka Allah ka bani abu biyu shi akwamanda. ka ba mu nasara kuma ka sa in shahada a wannan yakin yayi shahada kuma an kace nasara a yakin fatawul futuhi an-nu'man ibn muqarrin lalle gwarzuna kwari ya ba da shawari na jihadi yana da kyau kila wata rana mu dai magana game da shi musamman an-nu'man ibn muqarrin qal shahidtu rasulullah yace ina halarce tare da annabi shahidtu na halarta na ina tare da annabi sallallahu alaihi wasallam na fahimci haka garai idza lam yuqatil awwalan nahari akhara alqitala hatta tazula ash-shamsu annabi sallallahu alaihi wasallam lokaci biyu yake yaki ko tun da sahi da suna gama sallar su subahin suka hari lokacin nan daɗi kwana na da daɗi ba a da babu shiri an yi sallah an roƙi Allah an shirya dama cikin dare duk an faɗa ma kowa da kowa ya shirya duk shirin za ka yi ka yi ka kwanta ka yi kwana safiya ta waye lokacin sallar subahin a yi sallar subahin idan an yi sallar subahin da yin sallar subahin kawai sai a daren musu haka man musu lasu kai in ko bai samu jarar da ba to sai yaushe zai jinkirta sai rana ta yi zawali sai bayan la'asa ashe abinda muka sun mu gane ko mu ce lokuta biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ka kai hari ya hit kokarin yayi umhani da su ko bayan sallar asuba ko bayan sallar asha shi na yace ni shahidtu rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza lam yuqatil awwal an-nahar annabi in bai samu yaki farkon safiya ba farkon rana ba akhar al-qital zai jinkirta yakin hatta ta zo shams sai ta yi zawali bayan asha akwai hikimomi da yawa na farko lokacin nan an yi samun ku waɗanda kuna kun san da abin kun yi samun karsashi kun yi samun shiri wanda bai da shiri kuma lokacin nan lokacin hutawa ta ita, in dai bai kwanta da abin ba to lokacin za a samai ba zata in dai bai san da abin ba cikin dare to babu wanda ya yi mai shirin shiri da sahi in bai san da abin ba da rana ba la'asar lokacin hutawa ta ita. duk shirin da yake ko yakin da yake ko aikin da yake aikin gona aikin ofis kasuwanci ya ya gama ya dawo gida amma in kun ka kai da rana ba ku samun manya ciki kowa wace yara za ku samu ƙananan yara da me da mata ko to irin haka haɗari gare don za ku shiga ba ku yin hani ba an hana kashe mata an hana kashe yara sannan in kun ka kashe su waɗancan sai sun rama ko ba haka ba za su yi muku tanadi sannan kuma za su same ku za su yi muku dun kun saba ma Allah ba a kashe mata ba a kashe kananan yara to lokacin da aka samu maza gwar duka gaba ɗaya suna gida in ma tun da sahe ko ko bayan tasowa aiki sannan lokacin nan na kuma aka canjin aiki na mala'iku a atainahum wahum salluna ko wata wataraknahum wahum salluna to kun ga a atainahum wahum yujahiduna wataraknahum wahum jahiduna ko ba haka ba ina jin mun karanci hadisin nan na kitabar tauhidi ko kafin ga da ya gabata lokacin da aka kai ma Allah aiki ko ana kai ma Allah aikin yini lokacin faɗo rana kamar da ana kai ma Allah aikin dare lokacin subahi ko ba haka ba yawa kaga dole lokuta na dai masu albarka to annabi sallallahu alaihi wasallam zai amfani wannan ba a ce dole sai haka ba ya danganci da yanayin ku ba ko ba haka ba don mun ce aikin jihadi ko ka'idar jihadi ba ka'ida da shatatta ba don ka'ida da wanda in shatatta ta ko makiyan suna karatun ta sun haka za ku yi ko da kuma sun san haka za ku yi ai babu nasara ko ba haka ba da sun san kenan ku ba ku da lokaci in ma da sahi ko da marici ai kenan saboda haka ba a rike ka'ida guda a jihadi ana canzawa ko da yaushe sai ku dubi lokacin da ya maslaha gare ku da lokacin da kuka samun nasara amma dai zaɗin lokaci da zaɗin bagire muhimmanci ne bai da iyaka kila fahimta sai ce ni akhara al-qital hatta tazula shamsu wata tahubba riyahu wa yanzila an-nasru zai dakata har rana ta gota iska ya buga ko iska ta buga iskokin nasara su buga sannan nasara ta sauka ana lokacin nan an yi samun nasara an hijin aiki wannan yana daga cikin dai zaɓin lokaci mun fahimci wannan kenan ba rawahu ahmad wa salafatu wa sahahu al-hakimu wa asluhu fil bukhari akwai cikin bukhari ga wanda yake can a cikin ta'aliki cikin bukhari lamba ta biyar ga masu takikin samir yake sahihun rawahu al-bukhari lamba ta dubu uku da ɗari ɗaya da sittin anhu da shi daga shi wa al-nu'man ibn muqarrin qala walakinni shahidtu al-qitala ma'a rasulillahi صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا لم يقاتل في أول النهار انتظر حتى تهب حتى تهب الأرواح وتحضر الصلوات وهكا kun ga yayi kusa da wancan ne eh tahdura salawatu ko sallar da la'asar bai wato cikin tsakiyar rana tahubbal arwahu al wanda imamul hariri Eh, alhariri mai makamatul hariri ya ce shi a jam'i ba riyahu ba haka ya buɗe wani babi na musamman kan cewa lahanul khawas yana cewa ce da suka yi rihu jam'uhu riyahu yace khada'un wa jam'ur rihu shine al arwahu gashi na ya kawo bukhari ma ruwaya bukhari ko rahu ahmad wa thalatha wa sahul hakimu aslu fil bukhari abu na gaba kamu mu ci gaba da cikin adabu ana ka idan ba a kashe mata kamun sake nana ta kai amma in ba a kashe su ba kuma ba a kashe kananan yara ba ya za a yi da su amsa shi ne za a kame su su ne ganimomin yaki ko za a kame mata za a kame maza a matsayin ganima ba rikon bayi ba bautar su akai ba wannan musgunawa ta ga su kafin ran ko ba haka ba don ya takaici ya ɓata rai ko da haka dawowa a tahimma an tahimma da mata da yare da ƙananan yare da kowa ko ba haka ba wannan ka hajin ciyon abin to dama ciyon aka son kajiya ko mhm kamu mu ci gaba da cikin adabu malam yace wa anis sa'idi ibnu jussama radiyallahu anhu qal su'ila rasulullah an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam anid dari min al mushrikina su'ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dari eh سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا عن أهل الدار جناكو كو هو جناكو أهكم إيه جماعة تاكيكن سمير باب أهل amman ko an sa ahal ba matsala ku diba masu سمير سديبا su تشد nan yace an dar yace kaza fil asl haka yake ga asalin bulughul marami ga rubutun shi ibnu hajar amma wa fil bukhari in a bukhari dai za a dauko shi wadake a can cikin bukhari an ahli dar akwai ahli min al mushrikina wa fil nuskhati alif a nuskha alif yace wa da man dauko shi an zarari min al mushrikina a nuskha alif wa hiya riwayatu muslim ita ko ta riwayar muslim ga riwayar bukhari an ahli dar ga ruwayar muslim an zarari min al-mushrikina akan nan kenan a shi mala yana da cikin ko nan ko babu illa kun san da kai ka ajin ko ibn hajar ko ba haka ba mhm an ahli dar mun ce mu ko mu mai da shi a ruwayar bukhari an tambayi manzo sallallahu alaihi wasallam game da iyalai na garin kafirai addar na ce in ana yakin jihadi ko me ya fasara addar garin kafirai addar akwai gida ko eh addar akwai unguwa addar akwai gari daru bani ausin daru abi kuhafa daru ibn al-khattabi daru abd shamsi haka suka cewa Unguwa wani unguwa wani unguwa wani dar kenan shi ya fassara daidai da hadisin can amara rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tubnal masajidu fi duni ko dur mana ungunni kamar kuma mun san dawu kuma wanga gida ko ba haka ba sannan to amma a Daru in ana magana cikin jihadi sai a ce darul kufuri ko darul islami gari kenan ƙasa gaba ɗaya to an tambayi iyalai mata da ƙananan yara na garin musulmi ko na garin mushrikai an ahali dari minal mushrikina min din nan ta mallaka minal mushrikina wato na mushrikai su yaya in an kai musu hari an karkashe baligai da kati to su matan da kace ya rasulullahi ba a kashe su da ƙananan yaran da ba a kashewa ya ya za a yi an tambayi mu sallallahu sallam an ahalid dari min al mushrikina yubayyatun wadanda za a fado ma cikin dare a buge na bugewa fa yusibuna min nisaihim wa zararihim cikin su akama matayen su da da da ni da zarari ƴaƴan faƙala صلى الله ya ce hum هم hum su ɗai suke duk bugun gusu guda su ma hairan na su ma suna cikin ahalul mushrikina saboda haka ana kama su hum min daga kafirra suke ma'ana sai abotar da su amma ba a kashewa wato ba fakin su aka yi ba kenan ya ka'ida ba ligai da manya-manya waɗanda aka tsoron bala'in su sai a kashe to su ko mata da ƙananan yara fa to su ma kafiran laha su ma ba su fita ba fa sai dai azaba su ba irin wacin azaba ba ba ta kisa nan take ba ita ko ta bautarwa kila an fahimta saboda haka ba sakin su aka yi ba da an kashe ba a kashe mata ba a shi kana yara ba ce izhabu antum mutlaqa'u ba a ana bautar da su wannan hadisi muttafaqun alayhi abu na gaba shine a yi tanadin mayaka i'dadul udda tanadin tanadin yaki tanadin yaƙi, kayan yaki dukiya wadda ta hada abinci da sauran duk abubuwan da aka bukata sannan da mazaje ko idan adadi bai kai na yaki ba kaga ai babu kusu ko ba haka ba sai a koma yan makka ko bari ko bari ko fu aidiyakum ko ba haka ba ba a yaki muddin kun ka kasance a adadin ku na yawa ba ku kai ba sannan muddin kun kasance a tattalin arzikin ku ba ku kai ku yi ba to ba ce ku yakin aiki ba ku ku yi jihadi ba ce ba don madadin a samu nasara sai a sai a jawo musulunci kaskanci ko ba haka ba a kashe musulmi su zan bayi da sauransu kamar irin dai da muka gani yanzu a duniya ko ba haka ba wasu abubuwa duka gaggawa ta tun ba a shirya ba an kai haka nan sai wannan ta bude mu mutane ta bude mu arnan kofa sai suka yi abin da da ba a yi ba da musulmin ba su yi ba da ba a samu wannan matsala ba ko ba haka ba a gaggawa su bin ladin yassa an ci afghanistan ta koma hannun amerika dawa da iraki gaggawa su bin ladin ta kila an fahimce ni kai harin september 11 shi na ta bude kofa a yi hada da terrorism na duniya ko ba tare da musulmin duniya sun shirya ma yakin ba kila fahimce ni saboda haka gaggawa ba ta yi sannan gaggawa ta ta musulmin afirka ta tsakiya a yanzu da ake gaggawa su musulmi na da sun kai kokarin su dan gwada ba su samu nasara ba ta zo musulmin ana gasa musu aya a hannu suna kokarin su gudu ko su bari sun yadda ma su ba komi su hijira su ta an ba yadda ba a kama a yankan su wanga shi ake ko ba haka ba gaggawa ta ta shabab ansaruddini na mali suka yi suka dan gwada ba su ci nasara ba faransa ta shigo ta kashe na kashewa hatta da arnai mali sun ka ce kai wallahi sun gane ashe musulunci addinin ta'addanci na musulunci ya gwada musu bane kai na da faransa da ta yi musu ga gudunmuwa ta koran su makiya a humanities waɗanda ba su son rayuwar ɗan adam ko ba haka ba to waɗannan haka rashin tanadi na ya kawo irin yakin Somalia ba a shirya ba an kai shi to kullum ya ka bude wata kafa wadda ba a shirya ba to in ta zo za a samu matsala kila an fahimta saboda haka sai an yi udda in an kai udda to sai a dauki wani mataki shi za mu hadi wannan hadisin matakin ka a karɓi gudunmuwa ta kowane kahiri kila an fahimta in ba ku shirya ba dole ku karɓi gudunmuwa dole red cross ta kawo agadi dole a karɓa ko ba haka ba dole united nation ta kawo agaji dole ta karba ko ba haka ba dole kan ta kasan mu in muna irin wajen mu su ce gudun mu su ba su ko dole a ce a kawo muku dauki na wasu sojoji na wani gehe ko ba haka ba kaga rashin rashin mi rashin tun asali ba a shirya bane ko ba haka ba saboda haka kakku tono a ce ka za ta tono yuƙayyan kanta ko ba haka ba sai an shirya abin da muka so in ba a shirya ba ka ayi in ko an shirya ka a nemi taimako ga kowa ga hadisi wa na aisha ta radiyallahu anha anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala li rajulin tabi'ahu yawm badr irji falan asta'ina bi mushrikin annabi sallallahu alaihi wasallam in ja aisha radiyallahu ta ce wani mutum annabi ya ce wani mutum da ya bi shi yawm badr ran yakin badar shi kawai jarunta ya kasu ya ce ya dan motsa jiki amma mushriki na fa kawai sai yake je annabi na dan bashi shawa saboda shi tashi hankali na bashi shawa a dan je buga a kecere ko ba haka ba shi sa kawai ya kaso kili har dai bai samu inda wanda ya buga ba yadda annabi yana son ya shige taimaka ma annabi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce irji kuma falan asta'ina bi mushrikin ban neman taimakon mushriki mu diba hadisin kasa ga nan ga mata kikin samir don mu kara shi mu gani rawahu muslim kasa yace sahihu rawahu muslim mai lamba ta dubu da da takwas goma sha 1817 wa huwa bi tamamihi in kana so cikakke ga wanda yake cikakke nai an aisha ta zaujin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annaha qalat ce ita aisha kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qibala badarin annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita ya nufaci qibala tijaha qibala badarin wajen badar za ana yakin badar kun ga yakin badar ma yana cikin yakukan da ya kamata ma ana son taimako a yi azabin karba ko ba haka ba don an tahi ba da shirin yaki ba ta ɓaci ko ba haka ba ehin don mun sallah sallan ba yaki ya tafi ba ya tafi saboda ni saboda ya ɗauki wasu matakai na ni matakai a na na farko farko a abin ga waɗanda za su matakai ka ƙarar da ka ƙara nisa da kahin kakkahiye kusa da kai waɗannan shine matakan bada saboda ni saboda ga kahiri dama ga kahiri hagu ga kana tsakiya to kana cikin challenging sosai to ya za ka yi to ka cikun cikun cikun da guda ya tashi ko ba haka ba ta hanyar ko sai da gida ne ko ba da shi haya in dan haya na a korai ko wani abu ka ga rage ma wannan mugun abun in kuma hanya gare ka wanda yake ana bi wanda yake babu kwanci hankali ka yi dabara kashe ta dunni dun babu kwanci hankali ko ba haka ba to madina ita ce hanyar mushrikai a sirran musulmi yana da hannu na aka bi a ta hisham ita aka bi a dawo kaga wannan dole ya kamata a kashe hanyar na biyu muskafirai sun cutar da musulmi ta hanyar kwayi hijira sun kwace mai kaya in ba umar bin khattabi ba ko shi ɗaya da shi ɗaya ce to mu haɗu mu haɗu daji yawwa wannan tari ne zai zo insha Allah katun da muka yi jiya lokaci bai bamu ba muka ci gaba da Umar bin Khattabi ko ba haka ba to sai Umar to in ba shi ba kuwa kowa sun anshe makaya mun san rabihal bai'u wa ba yahya rabihal bai'u ya haihu duk gaba ɗaya mun sani to arzikin da suna kwace na muhajirina ya kamata a ɗauko fansa mu ma mu kwace nasu ko ba haka ba sannan ni sannan a hisan a saman ma musulmin da a can cikin barka mahita ko ba haka ba bari a yi sauri a kwace dukiya ɗaya a ba su tsoro su bar babbe hanyar biyu cikin su wasu su fada hannu su hairan a rike sai a nemi fansa in sun ka ce a ba da nasu mu ce to muna da namu can ciki can ciki kun hana musu hitowa in kuna su mu ba su to ku sallamo su mu ba ku waɗanga to da wannan an ka amma sai dai kashi. sai an ka dan samu ƴan matsalar da an kace alhamdulillah ba gare ta shine mi sai ba ai ba a ci nasara ga wannan ba ban sai an bace wannan sai gaba to ga manzo sallallahu alaihi wasallam yana badar an tayi da mutum dubu kamar sani ka cewa ko bisa hanya dan ubay ya dawo da 300 ko ba haka ba kaga sun zama su 700 kenan eh ina ci oh na ci uhudu ko Oke Uhudu Uhudu an kai Uhudu an kai wannan ko? Oke wannan Badar. yake eh, haka lalle na na hada wancan da wancan to ala kulli halin 300 sun ka tahi da 13 ko haka jazakumullahu khairan 313 wani sallah sallan ya fita a boye kuma babu ma wani shiri babu sanarwa samu wani kahiri ya jiya to shi na gashi nan mu ci gaba mu gani خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل بدر فلما كان بحرة الوبرة لما صلى في كاونو دا أكشي محرة الوبرة سنن ولينا mun yi karatun wurin a cikin muwadda malikin kuntuna yakin harra yakin da wannan karafce da ta faru wadda aka kashe wajen tabi'i sun sasan ma tabi'i arba'in ko saba'in a lokacin yakin harra yakin hajjaju hajjaju ya yi wannan yaki kila kun tuna wannan ba yanzu ya ce dole a tilasta zai bin muawiya aiko shi na cewa a tilasta dole mutanen madina sai sun wa zai bin muawiya mubaya'a kowa abba ba a gama da shi wannan yakin ya yi sanadiyar so mutane da yawa nan na sa'id bin musayyabi sa'id bin jubairi ya shiga wannan matsalar suka taso su yi su tari hajjaj amma suka kasa karshe da aka kashe na kashewa aka zubi aka ci gaba da neman sa'idu ko karshe shekara 20 ana gida sai ba a gane ba a karshe dai an ka samai muna jin kusan wannan kissa harra sanannen wuri na to an kawo wurin annabi ya kawo daidai wurin a daraka rajulun sai wani mutum ya cimma annabi sallallahu alaihi wasallam wurin ga ku ji magana kada kana yuzkaru minhu jur'atun wa najada ana ambata mai jur'atun yaji shi wannan mutune ana ana fadan mai yaji jur'a wa najada ana fadan mai son yaki da an ce ha maza to yanzu ana gani ne najada kenan kawo kawo kawo kawo agaji shi da ma haka yake fa fariha ashabu rasulullahi sallallahu alaihi ana gani ne sai an ka ji dadi an ka ce kai ga wani can mutum guda kan tamkar dubu ai shi kenan yau kan mun take sa'a wani cikin mu suka ji dadi hina ba abu da sun haga ne falamma adaraka hu da yace ma annabi qala li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace manzo Allah ji'itu li attabi'uka li attabi'aka nazo don in bi ka wa usiba ma'aka in samu nawarabu kila ganima ko yawwa wanda shine zahiri ko kuma dai ya kashe na kashewa shi ma ɗan taɓa kashi ko yawa ya zo in samu wani abu tare da kai fa qala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce mai tu'minu billahi wa rasulihi ta kwana ka iman da Allah da manzon Allah shi sharadi na farko qala la ya ni ban imani ba ni dai yakin kawai ne kaso qala manzo sallallahu alaihi wasallam ce masa dashi dashi dashi fa zakara alhaditha sai manzo Allah ya ce sai a koma ga hadisin irji falan asta'ina bi mushrikin koma ban neman agajin mushriki kaga muna da gyara ko ba haka ba shi yasa duk ya kukan mu da sauransu duk abin da muka fafutaka muka tsere yaƙi na muka yi amma mi amma wanda ka san fasarin kahirai ko ba haka ba wanda ka ba wa makamai kahirai wanda ka kaza kahirai akwai matsala mu kashewa mu kashe wasu waɗanda ana shakkun imanin su ko ba haka ba not confirmed cewa kahirai na ko ba haka ba ana shakku saboda haka akwai matsala kware da gaske falan asta'ina bi mushrikin ana ya kamata mu rike ka'ida ga ko ba ta jihadi ba duk wata alaka da mushriki in dai ya san kana ya kaurace mata ka kaurace mata duk wata gudunmuwa da zai baka in ya zo kana ya wadatuwa da game da ita na haya ka saman makanka ita saman makanka nasarar ba ga hannun kahin ba amma ka cokan ka bi kahin wani ni kahin zai baka wane mukami wane mulki wane ci gaba zai baka kahiri na bace ya irji falan astaina da mushriki har abada ban taimako ban neman taimako ga mushriki wa zada qalat tace fam thumma maba ba sannan annabi ya tahiyati hatta idza kunna bi shajara sai da mun ka kai shajara bil aqiqi ko adarakahu ar-rajul wannan mutum ya sake cimma annabi fa qala lahu kama qala awwala marra ya sake faɗa ma manzon Allah kamar da faɗi ɗazu. shi ko wannan annabi fa qala lahu annabi sallallahu alaihi wasallam kama qala awwala marra shi ko annabi sake nanata mai da sake nanata mai dazu yace kai ma dace ba yace irji falan astaina bi mushrikin qala farji falan ina bi mushrikin thumma raja'a annabi ce wata ya ce sannan mutumin ya dawo fa adrakahu bil baida ya koma cimma annabi ga wani wuri an karasa wani wuri da aka ce ma bai baida'u akwai wani wuri da suna ne baida'u sannan da'u idan aka ce da'u lugatan ko ba wannan wuri ba inda adda holoko babu tudu babu rahi babu icci baida ku tuna hadisin can na ya gazu jaishul ka'aba hatta idza kanu bil baida'i khusifa bi awwalihim wa akhirihim قال عائشة وكيف يخصف بأولهم وآخرهم wa fihim سواقهم ومن ليس منهم قال يخصف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم البيداء هيلي النبي صلى الله عليه وسلم يكاو بيداء فقال له كما قال أول مرة النبي الساكت شيمي تؤمن بالله ورسوله تنن كان أكو قال نعم يكشي للي لا إيمان دا الله دا مزان الله fa qala lahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam sannan yace mai فانطلق تو shiga متي shiga متي kaga ya kamata kai wannan ko da wannan karatun ko da wannan jibara kana sa wani shigo yana wuya na wuya na kahiri na yana wuya na wuya na kace to ina iya hanyar taimakon kafa amma in kana musulunta ko ba haka ba in yagga masu yagga rabai da la haula wala quwwata ba ba sai ya bada kan ba ko bai gane ba in ya shiga kuma ya zan kana da hikima da karatu da ilimi ba sai ka fahimtar da shi ba sai ji daɗin addini sai ya zan kama abu talha ko ba haka ba kai shi musuluncin son ummu sulaimin ko ta ce to ga ka kowa na son kaka son kowa kin wanda ya rasa amma dai matsalaka guda an ta rajulun mushriku shi da matsalaka yace a gwada mai annabi ina annabi yake sai musulunta ko ba haka ba in dai shi ya matsala ko ya zo da yan musulunta ko sai da ya zan Allah da manzo su an mafi soyuwa gare shi da duk abin da ya mallaka duniya da an kai ta yakin ma da naƙud ya kama ta ya so ya tsaya ta ce mai ya abu ta aba falha wuce bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shahida an ya tare annabi ka banni banjin banjan wani zafi banjin wata matsala ni yace yace ya Allah ka san ni ina son in bi annabinka duk da zai fita kuma da duk sadda zai dawo tare da ni nika sun a dawo ya Allah kuma ga uzurin da ka gitta min shi ke ta ji naƙuda da kusa ko sama ko kasa da ko sama ko kasa ala kullu halin ba ina mutum ya shigo musuluncin ba ya ya ya rike musuluncin a gani ba saboda haka a ji tsoron taimakon mushriki Allah bai babu hannu ne cikin al'amarin mushriki kuma a ji tsoron fa'anta minhu ko ba haka ba sai mu koma ta yadda mun ka hito daga cikin to mun gano kenan ko saboda haka sai an shirya ko don kakka nemi tallafi ba a neman tallafi ga ta mushriki ka nemi tallafi ga Allah kawai sai yawanka musulmi in ko baka shirya ba to Allah haka yi ko an ja ka kyale a ta janka a ta janka a ce ma matsuraci a ce ma baka shirya ba a ce ma ci baya kyale ko ba haka ba ba shi ya ce da mugun yarawa hmm, ka gani ba kakka tashi a tona ma asiri ko ba haka ba sai ka bata sai ka shirya wannan shi yasa manzon sallallahu alaihi wasallam Allah ya hana masa doka ko da allura a makka ko dai hankuri ko yi hankuri ko yi hankuri ka san ko Allah na ya ce kun fa yakunu ko hmm, amma Allah bai dauki wannan ka'idar ba ibn taymiya na ya ce tun lokacin da Allah ya aiko annabi ibrahimu ya ruhi kofar shi muku aiki shi dai ya kawo kofar abinda ba haushi ba haushi kace haka nan kila mata sa maki da amma waɗanda idan ba haushi kace hakan wai ya kawo ka'ida Allah ya ce tashi in taimake ka <laughs> ko ba haka ba ibn taymiya faɗi hakan an ba haka ya faɗi tunda kun san ibn taymiya ba ba haushi na ba amma bi da kokarin yace yana magana yace ku diba da mutanen annabi nuhu sun kaki karban mu annabi nuhu mi annabi mi Allah ya musu tufan kowa ya mutu nuhu ya sa hannu ne ciki ya ɗauki ko allura ya yi ni yace ce suna Allah haka take farko mutanen samudawa samudawa mutanen annabi salihu ba haka Allah musu ba da adawa hudu mutanen mutanen annabi hudu ko ba haka ba alqari'a ta fada muna fa amma adun fa uhliku bi tsaja fa amma samud fa uhliku bi rihin kaga aikin Allah na babu aikin annabi nuhu ciki babu nan lokacin nuhu babu aikin annabi hudu ciki lokacin hudu babu aikin annabi salihu ciki lokacin salihu ko ba haka ba to haka sunna Allah take yace duk lokacin da ibn tamiya na magana akan ka'idar jihadi a cikin babin sa al-jawabu sahihu liman badala dini masih amma yace tun sadda Allah ya aiko annabi Ibrahim alaihi salamu sai ya sauya ka'idar sai yayi nasku ashe ba ma ga ayoyin ahkamu aka nasku ba shi ma Allah na iya canza wani nasku da ya kai da mu sai yace ni sai yace yanzu qa'ida dole ku ci wuya ku buga a buga sai Allah ya kawo muku ɗauki sai kun yi haka sai kun tashi kun yi artabu shi yasa annabi Ibrahimu ya sha ma ya sha ma ai mai na a mutane ne wai an yi musu wani abu kai hatta da na kamu ne kusa kusa an yi mai amma shi da yake shi a fasil shi annabi Ibrahim sai ba a yi mai ba wa kusa da shi Yusuf alaihi salamu faj'alna aliyaha safilaha wa amtarna alaihim amma sai an ka zo ga annabi Ibrahim an ka ce a sai ka tashi ka do makani ka buga an buga tun daga annabi Ibrahim sai an ka yi sai an ka duk annabin da tawo sai ya dan motsa sai ya motsa to haka yake su annabi Musa alaihi salamu su annabi wa su annabi Yushau su annabi Yahaya su wa kowa sai ya motsa sannan kuma sai ya farlantar da jihadi lokacin da an kai hijira ga annabi sallallahu alaihi wasallam kan haka sai an motsa kila fahimci wannan amma ba a motsawa sai an shirya wa iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayl turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum النبي صلى الله عليه وسلم وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى امرأة مقتولة في بعض المغازي في بعض مغازيه annabi sallallahu ya ga wata mace an kashe daga ɗaya daga cikin ya kuka ne shi annabi sallallahu alaihi wasallam wani musulmi ya kashe wata mace kahira fa ankara an nisa'i was subyan tun daga ran nan ya soki kashe mata da me da kananan yara fa anka yayi inkari na yayi fada game da haka nan yace kar a koma kashe mata da kananan yara muttafaquna kaga musulunci ba musuluncin tausayi kenan musuluncin muslim da tausayi dan adam kaga ashe ma ka'ida tana nan wala taziru waziratun wizra ukhra dama wanda ya jawo ruwa shi an kace shi ruwa kan doka <laughs> saboda haka balagai makatti su aka yanka wa an samu rata radiyallahu anhu hadisa suna da alaka shi yasa ka hadewa qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam uqtulu shuyukhal mushrikina wasabqu sharhahum annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce uktulu ku kashe shuyukhal mushrikina baligan mushrikai duk wanda ya kai matsayin dattijo to a kashe shi shaykhu anan qato baligi amma watruku kubar sharhahum sharhahu lingadin su dan kananan yara to kaga sai ka ce shaykhu kishiyarsa sharhu to abinda asharhu alladhi lam yablu to tunda kishi alladhi lam yablu kenan shuyuhu ta faɗa mu albaligina ba sani ko mun gane to saboda haka ba lagi a kashewa ba a kashe ni ba a kashe sharhu sharhu ba a kashe sharhu rahu abu dawuda wasa wa tirmidhi abin da sai nake ta wuce saboda dun na ba da su ga an hadisi nan mu karanta shi mu sa shi yanzu yanzu wata rana mu komo kai nai shine mi shine ana mubaraza mubaraza ana gwada karhi babu lahi a gwada karhi a kirari a ce wani in ka shiga hito a yi tinke a yi kulla in kulla tika in tika buga in buga wannan kai kanka ba shi aka ce maka kai kanka ga mahalaka ba wani ali radiyallahu anhu annahum tabarazu yawma badari sun yi mubaraza su uku bangaren musulmi su uku bangaren arna yawma badari kila gani da ali bin abi talibin bangaren musulmi da hamza radiyallahu anhu hamza shine jagora da wa kuma da da ubaida ko abida ubaida bin wa bin rawah da ubaida waɗannan su suka hito ɓangaren musulmi sannan ɓangaren arna akwai utuba sannan da 'ya'yansa guda biyu su da shaiba da walid waɗanda suna sun ka hito, za mu ba da labarin da yake ma wani ya yi wata tambaya wadda tana da alaƙa da wannan karatun na karatun kitabu hazani khasmani ikhtasamu fi rabbihim yace wai dun ba a ce ikhtasama fi rabbihim ba an ce hazani khasmani ikhtasama wai ba a ce ikhtasama ba tunda an ce khasmani wai kamata a ce ikhtasama ko sai an ka ce ikhtasamu yana ganin inda an ba tarihin wannan mubaraza da akila ya gane kuma ina jin ko yanzu yana hasasowa amma ni muka biɗa ana mubaraza mubaraza da kai da kahiri ko to sannan ana kundin bala ko ko ana suicide bombing ko ba haka ba gashi nan hadisi kuma haka wanga rahul bukhari wa akhraju abu dawud mutawwalan wa ana abi ayyuba radiyallahu anhu qala إنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار وترانا أنت في ياكي قارنا سنشي قان وسسن رشي an yi wadaka an yi bugu an yi tika an yi kokarin a hau gina da ka hau sai su sake biya su halbe ka kan kana kunnu kai sai su halbe ka an rasa wa aka ya za a yi sai wani dan kundo bala ya ce abin da za a yi a yi daujawa manjanik ya shiga cikin majaujawa tun da bai taka gina kana taka halbe ko to a yi manjanik a sa ya cikin manjanik majaujawa a wana wu a halba shi tumai mai fada kullum bala duk a mutu shi a kada shi zai bude get ko ba haka ba get din tare ko a kada shi zai bude sai an ka ce kai wanga ya hada kai ne Allah ya ce ai wala tulku bi aidikum ila tahaluka wala ta sun ka jami'a aya sai Abu Ayyub al-Ansari ce haba mutane haba mutane ya kuka aza aya inda ba wurin ta ba kuna karin hali wajen tafsiri kai wagga aya fa kan mu tasauka fa a rashin yin abin gada wangaye shi ne aka zargin mu shi aktul ku aidiku ila tahaluka haluka ba abin da yayi ba yace ku tsaya ku asalin aya lokacin da an kai badau ta wuce an kai uhudu ta wuce an kai khandar ta wuce sai mu haga yanzu kowa tsoron mu ya kai ko ba haka ba kowa tsoron musulmi ya kai eh an kace annabi sallallahu alaihi wasallam na yaki sai aka kama zawo annabi ya ce nusurtu birru'bi masirata shaharin da an ce annabi ya aga ko ba haka ba sai da su tsoraci kai ko ganin aka yi alloba ta barke gari babu li babu la a ce to kila fa annabi na tahi eh kila fa yana tahi nusirtu bir ru'bi masiyata shahada da mun kaga haka sai mun kace kai mu yan madina in ji ayyuba al-ansari yace kun ga fa mun dan yi sakaci tun lokacin da annabi ya zo kafa kulan mu masu aiki sun ka bari masu noma sun ka bari masu kiyo sun ka bari. masu fatauci sun kabari an ka shiga cikin jihadi tun da jihadin ga gurgudu alhamdulillah yanzu ana tsoro kowa na tsoron mu kuma yanzu dai ga yare yaren na tasowa ga ƙauyawan ƙauye na suna shigo addini ai masu sun isa mu manya manya gwaraza mu rinka samun ɗan dama muna ɓallewa muna tafiya muna gyara gonakinmu mai kiyo ce kiyo mai gyara dangar gida ne ya gyara to haka da sun kai shawarar da sai Allah ce ina wala tulqu bi aydikum ila tahaluka barin yaki ganin cewa ya kunci nasara a haha yanzu kowa ya koma wajen yaki da can duniya wallahi shi ahalaka kai rashin yin jihadi shi at tahaluka ba yin jihadi ba kila fahimta ana shi kada mu cikin halaka yau shi yasa tahalukat kakka yi tsammanin wani abu ita ta at tahalukat kwancan ga da mun kai lahiya lau kawai kwadda ya kare shi yake kai aikin gwamnati ya samu mukami ko ya shiga siyasa ya kuɗi ko ya yi kaza ya kaza ko ba haka ba to mu karanta hadisi mu jiya sai mu ji wani taliki da Muhammad Nasir Di Albani da kai ne wa ana wa wa an abi ayyuba radiyallahu anhu al-ansari mun san shi ko قال إنما نزلت فينا إنما نزل هذه الآية فينا معشر الأنصار ai cikin mu inna ma haqiqa nazala hadhihi ayatu wannan ayat da kuka ja ta sauka ne fina game da mu musuwa ma'asharal ansari takhsisina shi yasa yazo masure ehin rufi'a ala takhsis mu wato mu jama'al ansar mutanen madina kan mu ta sauka wace aya kan yani wala tulqu bi aydikum ila tahaluka mi mahari. qalahu abu ayyub al ansari ya faɗi haka raddan yana mai raddi alaman ankara akan wanda ya inkari alaman hamala akan wanda ya ɗauki makami aka kaɗa shi ala saffin rum ya fada cikin sahun rumawa hatta da kala har ya faɗa cikin su ya buga a buga ya buga a buga an kace kai wanga ya kadai ne alkanat fi tahaluka kuma Allah ya ce wala tulku bi aydikum ila tahaluka to na Abu Ayyub al asari ya ce a Allah wallahi ba shine at-tahaluka ba zama a ki zuwa jihadi shi at-tahaluka an fahimci wannan da kyau mu diba ƙasa nan ba ta shidda can ƙasa ga hatakekin sami mu ji wani abu sahihun rawahu abu dawuda wannan sa'iyyu fi tafsiri wa tirmidhi ba sai na karanta lambobi ba wa ibn hibban wal hakim wa qala tirmidhi hadithun hasanun sahihun gharibun hadisi na hasanun sahihu mai haya guda haka ce bako fa'idatun samir sai ya bada fa'ida ku tsaya ku jiya yace qala shaykhuna rahimahullahu dama ya ba da kare yace yace kala na yana nufin albani yace malamin mu ce, fi hadal hadisi a cikin wannan hadisi ma ya dullu akwai abin da ka nuni ala jawazi akan halaccin ma urafu abin da aka sani al ma a yau ana ce masa bil amaliyatil intihariya suicide bonding. nan hadisin ya nuna akwai halaccin wannan ni a suicide bonding ba ka tahi ka naɗa maka sai ka faɗa duk a mutu ba har kai har su inda dai suna mutuwa duk ku mutu yace cikin hadisin ya nuna haka nan al'amaliyatul intihariya wancan da yake an yi ta kashe musulmi ta nesa wancan ya harbi wancan an kasa cin nasara babu za a yi yace a kada shi ko ba haka ba ya san dai shi suna ne mata ce ko amma dai kamun ya mutu sai yayi sai yayi barna ko ba haka ba to a kada shi kuma babu sahabi guda da ya inkari yace mutuwa fa za kai ka kai ka yace wannan akwai ma yadulu ala dalika gashi nan bari mu ci gaba allazi yaqumu biha ba'd shabab muslimi wanda sashin samarin musulmi suka tashi su yi zidda ada'in against makiyan Allah ko waɗanda suka yanzu to cikin wanga hadisi akwai alamun hakan walakin a saurara ce sai dai ko ana yin wanga side bombing ana yi lidhalika shurutun akwai sharuɗa akwai sharuɗa ba haka dai ba min ahammiha daga cikin sharadin da yake kowane muhimmanci an yakuna alqa'imu biha wanda zai yi haka suicide bombing din nan ya kasance qasidan wajhan lahi don Allah ne jihadi qasidan wajhan lahi dai kenan na biyu wal intisara li dinillahi addini Allah ya kaso ya samu nasara la ya'an wala sum'atan wala shaja'atan kila an fahimta sannan wala ya asal min hayati ba rayuwar ta isa ba ko ba haka ba ya dai tsammani gara shi ya gaji kudin sadaki sun buwaya ko ba haka ba ya gama jami'a babu aiki ko ba haka ba ba sai ce to duk mai mutuwa daɗe ba uban kowa mutu to yawa ba iri ne ba ba ya asalin hayati ba idan jihadi wannan kuma ana yi ne tare da ba da umarnin shugaba ba da umarni sannan kuma ana yi ne da yake malam bai ambata ba sai kun koma sai inda an ka bace ga cikin sahih mawarij zam'an akwai shurutu da yawa da anka anka zaza na biyu sai babu wata hanyar cin nasara sai ita kila fahimta babu wata an yi an jaraba duk hanyoyi sun ki shiga to sai ita babu wanda za a yi to sannan dole a ɗauki wannan mataki wannan yana cikin fatawat malam albani duk da dai su bin ba da wasu malaman saudiya sun yi a agensin ɗinta kila an fahimta yauwa sun dan yi nuna cewa bai kamata a yi haka nan ba sai da bukata to yanzu bukata ba ta yi ba ala kulli hali ina tunawa wasu daga ciki yan masu yaƙoƙa yanzu sawa'un nan cikin gida boko haram ko kuma irin dini ko irin su alka'ida duk sun ba da sun yi quotation da waga waga ka'ida ta malam albani sun ba da fatawa abin da suke yi yayi a lokacin da azurƙani zurkani ana ce zurkani ko na iraki kila kuntuna zurkani aka ce mai ko wannan da aka kashe mai kowa da kowa ya ba da jawab suicide bonding ya tarkato fatawoyin malamai na lokacin nan ya ba da jawab akan haka nan ina tunawa malam muhammad awal albani a lokacin nan kamun ya ga matsalar ta ta ta ta abubuwan har ya tafi kan wannan ra'ayi shi mala albani wanga na Zariya ya yi kan wannan ra'ayin don har ya taɓa cewa kai da ka ba da cewa la ya juzu bai ba haɗa ku yace irin wanda a raki shi ya kamata a tambayi jaza au la ya juzu saboda ni saboda na uzurkani bombin ɗin gida ne an kai gaba ɗaya shi ya fita da rai shi ɗai an kashe mai mata ne an kashe mai ɗiya ne an da masu aikin gida ne gaba ɗaya an kashe shi ɗaya rage to faɗa min wace hanya zai yi ya ɗauki ya ci gaba da abin da ya ɗauka shi a jihadi har malam albani na zari na cewa amma sai kai ka taho ka zana bisa teburi a kama ka kola kana zuba kana kurbawa sai ka ba ta fata ba a suicide bombing ba kashe kowa naka ba kowa naka ba ta ba ba mun ce ana yi fara farahatan ba ko ba haka ba ko fatawa guda bishiru din dama kila ban sani ba fatawar da kila an tambayi ya haifan kila ba san kila irin ra'ayi ne game da wannan ba saboda mi saboda ya dandana irin wannan musiba ko ba haka ba shi ya dandana shi ra'ayal ayin na ba labari ya jiya ba zai shi an mafarin barwa ce jos ya komo ya komo gwagwalada a Abuja ko ba haka ba sai da haka kashe mai ban san ko an kashe mai duka ba amma an kashe mai mutane da yawa su gida ne in ba su kai goma ba to ba su in ba su shi goma ba su kasa goma to shi iri ne kana ai tambaya ta yi suicide bombing ga waɗanda sun kashe waɗannan da a ce ga sunan ko ba haka ba ya halatta ya naɗa nakiya ya faɗa su mutu ko bai halatta ba ko ba haka ba amma kai wanda baka yi experience abin ba to baka yi bada fatawa shi yasa ibn taymiya a cikin littafin sa ya bada cewa wanda bai taba halartar yaki ba ko ba haka ba bai taba rika makami ya yi buga in buga ba bai kamata ya bada fatawa sabuwa ba ga jihadi duk abin da ya taho fatawa ta sabuwa a babin jihadi ana yi ko ba a yi yace duk mallamin da bai taba soja ba bai bai ba da kasawa sai wanda ya taba soja shi dama ya san matsala an mutu an kashe ya kashe ko ba haka ba shi sun abin da annan to wannan dai abin da malam albani ya faɗa kila yana son ƙarin bayani sai a dudduba wurare insha Allah ina jin bari mu tsaya nan abin da muka faɗa dai a hakuri da tambayoyi ko da ke mun ba tambayoyi yanzu a hakuri da ɗan lokacin da aka yi insha Allah wannan tambaya abin da za a yi na mai tambayan zai yi hankuri hadisin za mu tashi na dubu ɗaya ɗari hudu da ɗari biyu da casa'in shi amsa tambaya ta insha Allah subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu